بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin أصبر sha uku ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara takwas daidai da sha biyar ga watan oktoba shekarar miladiya ta sha shida wannan shine kasar na casa'in da huɗu daga cikin jeren giya kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙai abu abdullah muhammad ibn abubakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn Kayyimil jauziya shekul islam asani allah ubangiji ya gafarta mashi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsarin rayuwa da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da da'awarsa da wa'azinsa da zamantakewar shi da iyalansa da hulɗarsa da ainihin sauran mutane da yadda ya gudanar da dukkan al'amuransa a halin zama da halin tafiya da zaman lafiya da yaƙi da dukkanin al'amuransa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim saboda wannan babban aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhali yana halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji kuma yana nesa da littafan shi waɗanda ya basu a gida a dimashik Allah ya saka mashi da alkhairi muna karatu a cikin fasullan da ke bayani akan tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana dangane da zakka za mu tashi a inda yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi zakatil fitri wannan gaba tana bayani ne akan shiriyar manzon Allah da tafarkinsa alaihi salatu wassalam dangane da zakkar kunu ita ce zakkar fidda kai wadda ake bayarwa idan an shiga azumi har zuwa wayewar garin ainihin wato sallah faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alal muslimi annabi alaihi salatu wassalam ya farlanta zakkar kono akan dukkan musulmi وعلى من يمونه min sagirin wa kabiri da kuma duk wanda musulmi ke ɗaukar ɗawainiyarsa ya muru daga alma'una wato wanda kake ɗaukan kafala kake ɗaukan kafalar rayuwarsa na abinci da wurin zama da kuɗin makaranta da sutura kenan da matan gidanka da 'ya'yanka da waɗanda kake riƙe da su in ma kana da masu aiki a gida house help da masu ba fulawa ruwa da direba duk wanda suke karkashin kulawarka a cikin rayuwa matukar musulmai ne to za a fita musu da zakakkuro mu gane wannan da haka idan a gidanka akwai mai dafa abinci sai ta zama ba musulma bace to banda ita ko direbanka ba musulmi bane banda shi ko kana da matar da ba musulma ba ita ma banda ita ina fata mun gane wannan duk wanda yake musulmi karkashin kulawarka ko da ba a gidanka yake zaune ba kamar a ce kana da gida kuma mahaifiyarka tana zaune a wani gida amma kai ke rike da ɗawainiyar rayuwarta to har da ita a cikin lissafi ko kana da wani ɗa amma yanzu baya gidanka yana yayi tafiya kamar a ce yana boarding house a makaranta yana can makaranta har da alkur'ani ko yana makarantar boko a wani waje to shi ma dai za a lissafa da shi dan yana karkashin kulawar kai ina fata mun gane wannan jama'a min saghirin wa kabirin da babba da yaro zakarin wa unsa da namiji da mace hurrin wa abdin da ɗa da bawa sa'an min tamrin za a ba da sa'i guda ga kowane mutum sa'in dabiro shi ne dabiro irin wannan bushashe aw sa'an min sha'irin ko sa'i guda na ainihin wato sha'ir aw sa'an min aqatin ko kuma sa'i guda na cikui ne irin bushashen mai ko nono na saniya wanda ake abinci da shi aw sa'an min zabibin ko kuma sa'i guda na ainihin wato zabibi waɗannan duka suna daga cikin nau'o'in abinci waɗanda a wancan zamanin ake ainihin wato amfani da su wajen abinci na yau da kullum warwuya anhu aw sa'an min daqiqin an ruwaito wata riwaya da ta ce ko kuma sa'i guda na gari warwuya anhu hakanan an ruwaito kuma cewa nisfa sa'in min burrin rabin sa'i na alkama wannan riwayi da yake ishara zuwa gare su a cikin su akwai wanda ta tabbata akwai wanda kuma tabbata ba magana wancan sa'an min daqiqin ba shi da inganci amma ya tabbata a gurin malaman hadisi sun tabbatar da riwayoyi kamar yadda zamu zo mu ji a nan gaba wanda suke ishara zuwa ga cewa alkama to rabin abin da za a bayar na waɗancan nau'o'in Shi ne abin da za a bayar daga alkama da irin danginta kamar shinkafa da ire-irensu kenan wanda zai ba da sa'i guda na masara ko sa'i guda na dawa idan wanda yake da shinkafa ko wani abinci dangin shinkafa wanda yake da tsada irin ta shinkafa kamar alkama ko tamba ko riɗi ko makamantansu to zai iya ba da rabi ne rabin wanda wancan zai bayar amma za mu ji cewa kuma ya halasta ka ƙara akan abin da zaka bayar ka ƙara akan asalin abin da yake shine wajibinka ma'ana bayan an auna cewa tiya goma ya kamata ka bayar babu laifi ka bai da shi tiya ashirin ko talatin saboda asalin manufar shine yalwata abinci ga mabukata ina fata mun gane wannan wal ma'rufu anna umar ibn al-khattabi ja'ala nisfa sa'in min burrin makana sa'i min hadhihi al-ashya' yace abin da aka sani ya shahara a gurin malamai shine sayyidina Umar dan Khattabu shine a zamanin sa yace a dinga bayar da rabin sa'i na ainihin wato alkama ga wanda zai bada alkama maimakon waɗancan abubuwa da aka ambata su dabino da cikui da sha'ir da makamantansu zakarahu abu dawuda alimamu abu dawuda ya ambaci wannan riwaya da isnadi kyakkyawa kuma ya tabbata marfu'i malam zai kawo shi da kanshi a gaba daga sahabi ibnu abbas har ila riwayar abu dawuda da limamun nasa'i da limamun tirmidhi za mu zo mu ji insha Allah malam zai kawo ta da kanshi wa fi sahihaini anna muawiyata huwa alladhi qawwama zalika ya zo a cikin littafin bukhari da muslim cewa muawiya dan abu Sufiyana a lokacin da yake halifanci shine ya zo da wannan sabon lissafi ma'ana wanda suka ji wannan lissafi a gun muawiya a zahiri ba su da labarin umar ya yi kafin muawiya ballantana kuma labarin cewa ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi dan riwayar ta bukhari din riwaya abu sa'id al-khudri ce wanda ya kiyarda da wannan fatawar ta muawiya yace shi ba zai canza daga abin da ya sani cewa haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama yake yi ba abu sa'idin ya ta yaya ta wannan magana yana cewa mu ba mu yadda ba wani ya zo ya canza mana addinin da manzo Allah ya bamu akai sa'i guda muke fitarwa shi za mu ci gaba da fitarwa wa fihi alin nabi sallallahu alaihi wasallam atharun mursala yace dangare da wannan mas'ala ta cewa alkama da danginta a ba da rabin abin da ake bayarwa na dabino da makamantansu akwai maganganu hadifai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma mursala wanda suke da isnadoji masu matsala suna da irsali wa musnada da kuma isnadoji cikakku yuqawwi ba'daha ba'dan idan aka harhaɗa su suna ƙara wa junansu ƙarfi ha daga cikin waɗannan isnadoji akwai hadifu abdullahi ibn sa'alaba aw sa'alaba ibn abdullahi ibn abi su'airin an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah ya ce sa'un min burrin aw qamhin ala kulli thnaini sa'i guda da alkaba ko ainihin wato dawa za a ba da shi ne ga mutum biyu kenan kowane mutum rabin sa'i wanda riwaya mala ya ce al-imamu ahmadu wa abu Dawuda. al-imamu ahmad da abu Dawuda suka fitar da shi haka nan al-imamu tahawi a cikin mushkil afar da malam al-imamu ainihin wato abul da Dara darqutni da abdurrazzaq sanani da hakim al-imam a cikin littafin nasbur raya ya tattauna game da saɓanin da aka samu a cikin wannan isnadi ya tike akan cewa isnadin yana da ittirabi saboda ko mutum mai raunin hadda mai suna da Umaru dan Rashid a cikin isnadin yayi ainihin wato ya lalata ainihin riwaya yau ya ce kaza yayi ittirabi a cikin riwaya sai dai gaba ta farko cewa sa'u bin tana da shahidi da ya ƙara mata ƙarfi idan ka karanta littafin da ifu suna da abi dawuda na mara albani shi ma ya tattauna game da ainihin waɗannan isnadoji wa qala amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'atha munadiyan fi fijaj makkah a riwaya amr dan shu'aibu an abihi an jaddihi ce manzon Allah alaihi salatu wa salam. ya tura wani yana shela a cikin lungunan makka ala yana cewa ku saurara inna sadaqatul fitri wajibatun ala kulli muslimi lalle zakkar kono wajiba ce akan kowane musulmi zakarin aw unsa namiji ne ko mace hurrin aw abdin da ne ko bawa sagirin aw kabirin yaro ne kankani ko babba muddari bil qabhi mudu biyu da ainihin dawa aw siwahu ko wani abu daban sa'an min ta'amin ya zama sa'i guda mudu biyu din shine rabin sa'i wannan riwaya al-Imam Tirmidhi ya fitar da ita da isnadi wanda shi kanshi Tirmidhi yace qala Tirmidhi hadithun hasanun gharibun ma'ana Tirmidhi ya hassana shi kenan amma malamai sun tabbatar da lalle wanda isnadin shi ba isnadi ne ifi. na'am eh riwaya cewa gari riwaya cewa annabi ya ce a fitarwa da gari nashi ita ce malamai suka ce ta da matsala eh yau wato yanzu mas'ala ce da ban kake magana a riwayance shin ya inganta magana gari bai inganta ba amma a cikin hance malamai sun fitar da wannan cewa ya halasta a fitar da gari da kake idan ya zama shi ne abinci muhimmi a wajen ya halasta ma kamar yadda malamai suka da fatawa a yanzu a fitar da kuɗi in ya zama a wurin da mutane suke rayuwa garuruwa ne waɗanda ba a yin abinci zuwa ake a siya akwai garuruwan da yanzu kwata-kwata ba a yin abinci irin yadda muka saba na gargajiya din a je a yi cefane a zo gida a girka idan bariki ta kai bariki ba a dafa abinci kowa fita yake je ya ci a gidan abinci na siyarwa ko ya an so take away ya bude shi gida ko ya fita da kwano ya je a saka mushi to a irin wannan garuruwan kaga babu wanda zai zama ya da abinci a jiye kenan sai dai kudin cin abinci to da haka irin wannan garuruwan za a yi fitarwa da kudin cin abinci wannan a fikihu haka malamai suka ce a wannan zamanin an ba da fatoyi da yawa akan haka akwai littafi gashi nan kusa da ni na malam Muhammad al-Muntasir al-Raisuri ya rasu kamar shekaru 14 da suka wuce gashi bawan Allah Allah ya gafarta mishi kullu bid'atin dalala sunan littafin ke ko ana ya ba da wannan fatawa fatawa akan halaccin fitar da zakkar da kai da kuɗi a inda ya zama al'adar mutane ba a yin abinci a gida kuma irin garin su kenan dan mutumin kasar Riyadh ne yanzu ka je Makka mafi yawan mutane a Makka da Madina da Riyadh da Jidda ba sa yin abinci a gida yes ko a nan Kano ba a yi abinci a gida yanzu sai dai talakawa dangin mu amma yan ayu ba sa yin abinci a gida in ka je Abuja haka ne da haka ba a da buƙatar za a yi kitchen da komai shi amma ba a yi komai da shi za a saka mishi duk cabinet inda da ake bukata da gas kuka da cokula da wukake da duk wani abu da ake bukata amma sai dai kawai in za a dan dima wani abu a microwave ko za a dan dauki ruwa a firiji amma dai wai abinci wannan da mata suke yi da al'ada har suna raba girki ko ba a yi shi za a barki zamu kuma ana so ne ka diba daga abincin gidanka ka bayar to sai zama babu abinci gaba daya a gidanka kuma wani ma babu kaso sai da irin wannan abincin sai za ka gama yawo a maka yanzu ba za ka ga yan awo ba yana za ka auni dawa ko alkama ko ko abin da in ma za ka ga dabino sai dai ka gaishe a wani mazubi na kwali ko na leda ka gani to za ka bayar da ya auna shi da tiyatiyar da ko mun gane da haka a riwaya bai tabbata ba amma a cikin hance ya halasta shine kowane gari za su ciyar da nau'in abincinsu ne to mu ma yanzu zamani na ta juyawa zamani na kawo abubuwa sababbi kaga da sai dai ka dauki masaraka ka je a duka maka yanzu ko ana sai da dakakkiya ana sai da ta gargajiya ana sai da ta kamfani samobita da wane ne ga sanan kala daban-daban kai yanzu hagarin dan wake ma ka ki kulla shi a leda da label da lamba da kara sai da shi shi ba yanzu dan waki ya samu mukami ko to kaga duk irin waɗannan nau'in yanzu haka za a fitar da su da wannan yanayin nasu idan shi kake da shi ina fata mun gane wannan idan kuma aka je wasu garuruwa waɗanda su ko ba irin wannan bane abincin su alal misali zaka je ka tarar da a garuruwa irin na gwarawa cikin Naija da Nasarawa ba su da abincin da doya sakwara suke ci kullun ko farar doya da faffiya ko gasasshiya akwai wanda ba su da abinci sai plantain wannan aiba da ake soya ta dinnan shine kawai abincin su akwai masu rayuwa akan hura da nono don gibu fulani dole wannan shine abinci da fitar da zakka kono dan ita zakka ana fitar da ta daga abincin da kuke da shi kaga shi da ake da bukata kenan ko ina a samu malamai da za su yi ma irin waɗannan mutanen sharhin addini ya dace da irin yadda za su fahimce shi Idan ka je gun fulani na gaske turan kawa a ƙasar Sokoto zaka tarar da randa a ɗaka an cika ta da fura duk wanda ya zo da za ka fato mishi a bashi a matsayin bako akwai masu cin yalo shi da abincin su kamar yan ruwa Allah shi kyauta na'am sai ce wara wadda qutni min hadisi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amara amr ibn hazm fi zakati al-fitr bi nisfi sa'in min min hibba hakanan al-imam ad-darqutni ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci amr dan hazm ya anshi zakar kodo rabin ainihin sa'i na himfa na alkama wa fi Sulaiman ibn Musa a cikin isnadin wannan riwaya akwai Sulaiman ɗan Musa wanda wasaqahu ba'dhum wa da'af wa takallama fihi ba'dhum wasu malamai sun yi magana kan shi wasu kuma sun inganta shi baya ga shi ba a cikin isnadin har akwai Muhammad ibn Shurahbil as-Sar'ani wanda shi kanshi dara kutani ya ce mutum ne mai rauni da haka wannan shi ma isnadi ne da'ifi kar mu manta yana ba mu misali isnadoji ne waɗanda suka zo da magana akan tabbatar da cewa alkama da dangoginta rabin abin da za a fitar na ainihin wato masara ko dawa ko sha'ir wa qala al-hasan al-basri khataba ibn abbas fi akhir ramadan ala minbar al-basra to ga riwaya da nake muku ishara akan cewa zai ambata da kanshi malam hasan al-basri ya ruwaito cewa babban malami a cikin sahabbai abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yayi jawabi a ƙarshen watan ramalana akan mimbari a garin basara faqala da gaske abin da ya faɗa a wa'azin da yayi sai ya ce akhriju sadaqata saumikum ya ku musulmai ku fitar da sadakar azuminku dama sadaka ce ta azumi saboda mai azumi ba a so ya yi abin da zai rage mishi falala azuminsa ta bisa ɗabi'ar rayuwa kuma zai samu kanshi a cikin wasu yanayi da yake yin abin da ke ɓangare azumin nasa sai a cike masa da wannan zakka da zai fitar ɗan sakin baki ɗan ashariya haka musu fira sakin hayaniya da mutum zai shiga da makamantansu suna rage daraja azumi shi sa yake so mutum ya fitar da wannan zakka dan ya zama ya zama kafara ga waɗanda abubuwa ibnu abbas ya ce musu ku fitar da zakka azumuku fa ka annan nasa lam alam sai mutane suka dinga kallon jura kamar ba su fahimci me yake nufi ba ah, cewa wannan mutumin kuma wani irin karatu ne wannan ba su san karatun ba fa qala sai ibnu abbas ya ce man ha huna min ahlil madina ya jama'a a cikin nan wane ne dan madina wato dan garin annabta kenan da addini da ilimi tunda kunan basara ƙauye ne ba a san karatu irin na annabawa ba yana cikin ina malamai suke waɗanda suke sun a madina sun ji karatu na ainihin sunna qumu ila ikhwanikum fa'allimuhum yace ya ku mutanen madina ku miƙe a cikin dangin ku mutanen basara ku ainihin sanashe su wannan ilimi fa innahum la ya'lamuna lalle su ba su san wannan karatun ba sai ya ƙara bayyana musu karatun yace da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi sadaqata sa'an min tamr wannan zakka da nake gaya muku annabi alaihi salatu wassalam da kanshi ne ya farlanta a dinga bayar da sa'i guda shine wato mudun nabi hudu da ko da dabiro au sha'irin ko sa'i guda da ainihin sha'iri aw nisfa sa'id ko kuma a bada rabin sa'i min qamhin da ainihin alkama ala kulli hurrin wajibi ne akan dukkanin ɗa au mamlukin ko bawa zakarin au unsa namiji ko mace sagirin au kabirin babba ko yaro falamma kadima aliyu radiyallahu anhu ibnu abbas yace a ah, wato hasan basri yace yayin da sayyidina ali ya zo kasar basara ra'a rukhsa as-si'ari sai ya ga farashi ya karye abubuwan abinci ba su da daraja qala sai yace kad ausa Allahu alaikum falau ja'altumuhu sa'an min kulli shay Allah ya yalwata muku ya ku musulmai to kuma ku mai da shi sa'i guda mana na kowane irin nau'in abinci dan dama an rage yawan wancan ne saboda bisa al'ada tsada shi tana ninka tsadar sauran kamar yanzu da aka wayi gari misali da dawa da masara da shinkafa kusan farashin su guda ko to ba bukatar yin wannan canji shi ne abin da eh, aliyu ya musu a lokacin na ainihin fatawa cewa dama ana duba wanda ya fi tsada ne idan tsada shi ta ninka na ɗayan to sai a ba da rabin shi ta an wayi gari kusan tsadar su guda ce za a fitar da kowa da kowa da ke gidan kamar da muka ambata duk mutumin da ya riski azumi daga cikin iyalanka za ka fitar musu kenan har jinjirin da aka haife shi a ranar In da za a yi jinjiri a gidanka yau 27 ko da 8 ga watan azumi to shi ma hada shi ko da wani ya rasu a cikin gidan in dai ya rasu ne cikin azumin to shi ma hada shi domin ya riski azumi a raye ko da ko ya riski azumin da alhalin ba shi da lafiya bai ba yi azumi ba ina fata mun gare haka inda zai yi ka auro mace a cikin wannan azumin matukar ta tare ta dawo karkashin kafalaka to hadda ita haka koda ka saki mace a cikin azumin in dai bata gama idda ba to ita ma tana nan cikin wannan kafala ita ma za a yi mata haka dan ruko haka maraya da kake rike da shi haka ma'aikatan gidanka da direba da mai ba fulawa ruwa gadina kenan da mai bude gate shine gate man da duk wani wanda ke karkashin ikonka da kulawarka wanda kake bashi wurin kwana da abinci da sauransu to duka waɗannan suna ƙarshe wanda za a lissafa ɗaya bayan ɗaya a fita musu da wannan zakka wallahu ta'ala a'lam to kaji wannan lafazi malam yace rawahu abu dawuda wa hadha lafzuhu abu dawuda ya fitar da wannan hadisi kuma wannan lafazin sa ne wanda sa'i haka al imamu an-nasa'i wa indahu a riwayar nasa'i yace qala aliyun sayyidina ali yace amma idh was Allahu alaikum to tunda Allah ya yalwata muku fa ausi'u kuma ku yalwata ij'aluha sa'an min burrid wa ghairihi ku san ya she zama sa'i guda da ainihin wato burri da kuma wani abu daban wannan riwaya ce da malamai sun yi magagaru a kanta daga karki aka tabbatar da ingancinta dama inda ake da tababa game da ita shine shin da gaske Hassan al-Basri ya ji hadisi daga Ibnu Abbas wannan dama shine mahallin da zai a cikin isnadin cewa ana sa ana zaton inkitai tsakanin hasan al-Basri da Abdullahi Ɗan Abbas musamman kuma saboda hasan al-Basri nan bai sarraha da akhbarana ba ya ce ne kawai Ibnu Abbas ya yi hudu ba kuma Hassan al-Basri yana tadlisi amma dai ya tabbata cewa hasan al-Basri ya gabu da Ibnu Abbas malamai sai magaggadu akai a cikin kutubun takhrij wallahu ta'ala a'lam na'am kwarai kuwa shi Abu Sa'id ya faɗi ya abin da ya sani shi bai da labarin cewa manzon Allah ne da kanshi ya ce a ba da rabin rabin alkama na abin da za a bayar a sauran shi bai da wannan labarin sai tsaya akan iya abin da ya sani kuma ka'ida ita ce laqad ahsana man Maninta ila ma alima bai laifi ba so su kuma wasu basu ma san kafin muawiya umar ma ya bada wannan fatawa sannan ka ji kafin muawiya aliyu ma ya bada wannan fatawar ga ibnu abbasin amin ko sannan aliyu shi kuma ya bada fatawa akan halascin a ƙara din bisa halasci kafin a zo zamanin muawiya ya zo a madina ya faɗi wannan magana har abu sa'idin ya mushi musu almuhim ne, idan kana da wani abinci wanda tsadar shi ta ninka tsadar sauran kamar shinkafa ko tamba ko riɗi me kuma mai tsada ko wake ko kaga wannan ga al'ada suna da tsadar ta ninka tsadar masara da gero da maiwa da acca da makamantansu bisa al'ada ko da yake yanzu kusan tsadar ba ta da wani bambanci irin haka yau to a lokacin da tsadarsa ta ninka to in irin shi kake da shi sai ka fitar da rabin wancan ina fata mun gane wannan tamba wani abin da ne shi ma mai kama da gero haka wani baki ana yin kudu da shi ana yin tuwo da shi masu wannan suna cin shi masu diabetes ko eh kama kasan acca amma yi kamar acca yake amma shi baki ne ko ja kamar jikin zobo haka a tambaya ai sanan abu ne ko a gari ana yin kuru da shi ana yin tuwo ana yin dan wake ana ana yin hura galibi kasar sakwata ne suke noma shi ko nan zariya ma ana yi to kaje da saudan kaduna ma ana noma shi da kaje kasuwa kace a baka tamba za su baka a gun masu awo kuma sai kaje sai a makulu sai kaje yadda yake qala shaykhuna rahimahullahu ibnu qayyim al-jawziya yace malamin mu ibnu taymiya kenan Allah ya gafarta mishi yace wa kana shaykhuna rahimahullahu yuqawwi hadha al-madhhaba ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi ya kasance yana karfafan wannan mazhabi na aure tsadar abu dangane da me ya kamata a fitar wa yaqulu kuma yana cewa huwa qiyasu qawli ahmada fil ibnu taymiya yana cewa wannan shine kiyasin magana imamu ahmad game da kaffarori annal wajiba fiha min al burri nisful wajibi min ghairi cewa wanda zai yi kaffara ta ainihin ciyarwa game da rantsuwa ko jima'i da azumi ko wani abu makamancin wanda da ake wa kafara idan ya zaɓi ya ciyar kamar zihari idan ya zaɓi ya ciyar to idan zai ciyar da ainihin alkama ne ko shinkafa to ya ba da rabin abin da bai ciyar da dawa ko gero ko masara zai bayar kiyasi akan wannan domin imamu ahmad ban abin shi kenan wannan magana ibn tabi'a ya yi ta a cikin majmu'ul fatawa a wurare daban-daban a mujalladi na biyu da na hudu da mujalladi na ashirin da biyar da littafin da ka'iku tafsir duka ibn tabi'a ya tattauna wannan magana akai asalin mas'ala ita ce game da cewa kafara da aka ce a dinga yi ta hanyar ciyarwa menene ba'aurin ciyarwa shin ba'aurin ciyarwar shari'a ne ko ku al'ada waɗanda suka ce shari'a ne su ne suka samu maganganu ire-iren waɗannan waɗanda kuma suka ce al'ada za a duba to su dama ko ina a buɗe take ne idan an ce ciyarwa bisa al'adar mutanen wajen za a ci da su akwai abin a wani gari abinci ne amma a wani gari ba abinci bane misali yanzu ka je wani garin halal in gari ya waye za a darko ba dumame ne sai ka cika mashi to wannan shine ciyarwa gus ka je wani garin kuma sai a baka kofi rabin shayi da biredi kwaya biyu slice biyu haka yaushe zai ishe ka <laughs> amma a gusu ka karya ko a gusu ka karya yawa ko a soyo ma kwai eh, kwaya ɗaya da indomi sai ka ce ɗan yayi to dole sai an kalli al'adun mutane game da irin abincin da za a ba su da sunan ciyarwa dan wani abin da za ka ba wani a matsayin abinci wani bai ganin shi a matsayin abinci sam idan ka je jigawa a garin ka zaura musamman na san sarauta al'ada cewa kullun dole sai an sha hura kuma huran ba ita ce abinci ba kamar wani appetizer ne ko kuma after meal da ake ci kamar yadda misali a nan an ci abinci za a sha ruwa ko a sha lemun kwalba to su kuma bayan gama ci abinci sai an sha fura daga in za a ciyar da mutum a can wajibi ne zama akwai abinci kuma akwai fura amma kaga a gun fulanin sakkwato da kebi su kuma hura ita kai ita ce abincin dan zaka bada kudin cefare a kazaure kuma sai ka bada kudin hura ko ba za a ci ba sai ka bayar in baka ba sai auren kai mutu faslun وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخراج الصدقة قبل الصلاة قبل صلاة العيد na daga cikin shirya manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi fitar da zakar kono kafin a tafi sallar idi wa fi sunani anhu annahu qala man addaha qabla salati fa zakatun maqbula a cikin sunan daban-daban an zo da bayani a cikin Abu Dawud da Ibn Majah da makamantansu da sunan da Imam Dara cewa banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bayar da ita kafin a fita sallah fa hiya zakatun maqbula zakka ce karbabbiya wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqati wanda ya bada ita bayan ainihin sallah bayan an dawo daga idi to sadaka ce gaba gari wannan hadisi da kyakkyawa al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi da al-Imam Ibn Majah haka nan da hakimin da ya da wuri duka sun fitar da riwaya daga ainihin wato a sahabi ibnu abbas Allah ya kara masa yadda wa fi sahihaini a cikin littafin bukhari da muslim an ibnu umara qala Ibn umar yace abara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi zakatil fitri manzo Allah yayi umarni a bada zakar koro an tu'adda qabla khurujin nasi ila sala a bayan da ita kafin mutane su fita zuwa sallah kamar yadda malam ya ambata bukhari da muslim da abu dawuda da tirmizi da nasa'i duka sun fitar da wannan hadisi wannan ainihin umarni ne da mafi yawan malamai suka ce umarni ne na mustahabi ibnu hazm ya ce a'a umarni ne na wajibi wanda da ya saba yayi sabo bai kyauta ba kamar yadda muka ambata tun farko ana iya fara ba da zakkar kodo da zaran an sha ruwan azumin ɗaya ga wata tun daga daren biyu ga wata an yi azumi guda ɗaya to daga lokacin za a iya bayar da zakar kono sai dai in za ka ba da ita a wannan lokacin to kar ka bai wa talakan da zai amfana da ita ka bai wa kwamiti masu tarawa ko mun gane domin so ake amfani da shi a kwanakin bikin sallah wannan ya wadatar da shi daga fita nema to in ka ba shi tun yanzu cikin azumi zai cinye kuma ya koma da ranar sallan bayi da shi daga in za ka fitar saboda wani dalili ka abincinka ya kare ko kuma albashi ne an riga an biya ba za a biya wani ba sai bayan sallah ko wani dalili za ka yi tafiya za ka je umara za ka je kasar waje zai zama ko baka nan ko kaka sha'aba dalilin da ya sa za ka bayar ya halasta ka bayar to ya kamata a ce akwai kwamitocin zakka masu karɓar wannan abu wannan ya daga cikin abin da a sunna yake tabbatacce amma ana wasa da shi in ka karanta a cikin bukhari akwai hadisi abu huraira na wannan shedani mai mishi sata satar me yake yi satan kayan zakkan kono ina fata mun gane da daga cikin kuma matsala shi da a kasashen mu babu kwamitocin tunda babu ruwan gwamnati da zakka ya daga cikin bala'in da za mu zo mu karanta magana akan shi a wannan littafin da kullu bid'atin dalala daga cikin bala'in da muke fama daga shi a bidiyoyin zakka akwai rashin kulawar da gwamnati take ba zakka wanda sai da Abubakar sai da ya yaki wasu masu cewa su musulmi ne akan zakka a yanzu zuba an bar kowa mai dukiya in ya gada baya bari ya gada baya bashi ita dai gwamnati so long as ka ba ta harajin dukiyar ka shikin ba ruwanta ka ba da harajin kamfaninka da sana'o'inka da sauran asset din da kake da su shikenan ka gada ba ka ba da zakka gada ba ka bayar ba abin da dame ka kenan sai wanda yake da imani ne zai bayar amma babu bai takura maka akan ka bayar wannan bala'i ne jama'a Allah ya tsare mu kwarai kuwa za ka iya fitarwa ka ba wani ajiya cewa ranar sallah a bayar ai su ma 'yan kwamitin ajiya ka ba su yi abin da ya kamata asali shi ne duk inda musulmi suke su kansu tana da irin wannan kwamitin a masallatanmu ne a anguwanni a ƙauyuka a garuruwa sai ba haɗu ba ana yin kwamitin kula da marayu ba ana yin kwamitin hana shan wuya a unguwa. ana yin kwamitin security duk ba ana yin su ba a dinga rubuce rubuce a unguwanni no kaza no kaza no kaza duk ba ana yi waɗannan ba bai yana yi na addinin Allah sai a kowane masallaci su yi kwamiti su sanar cewa to wani shine treasurer mai ajewa wani shine kaza wani shine kaza jama'a ku kawo musu kaza sai su kuma sai zama mutane ne amintattu kuma masu sanin ilimin wanda suka san ya kamata su raba kuma su yi list din mutanen da suke sun cancanci wannan abu suna nan suna tarawa ana gobe sallah sai su raba musu duka su kai musu ko su ci musu kuma karba khalas abu ne mai sauki yin wannan in ta kama ma sai a je a kwamitin rijista da CAC dan ya zama yana da rijista ka a ce a haramta shi wata rana ko Allah shi kyauta a sai wani agaji ne da kudin zaka a bai halasta ba a fitar da haɗin zakka koro a kai masallaci sai a je a sai da hatsin a sai ya agaji mota a wannan haramun ne ko zakka ta gaba gari haramun ne zalunci ne su suna cikin wanne ne a cikin asnaf masu cin zakka shi ku ita kuma wannan dama an ce a ba talakawa ne da fakirai su yi amfani da shi lokacin sallah ya raya sai agaji mota da kuɗin zakka wannan san zuciya ne wa ومقتدى hula ya la yajuzu ta'khiruha an salatu da idi. da hadisan da suke nunawa kamar yadda ibnu hazm ya fassara su cewa bai halasta a dirinkirta zakakko nan nan zuwa bayan sallar idi ba wa annaha tafutu bil faragh min as-sala kuma zakkar ta kubuce maka da zaran an idi da sallah wa hadha huwa sawabu malam yace wannan shine gaskiya fa innahu la mu'arida li hadhihi al hadithaini waɗannan hadisai babu abin da ke karo da su wala nasikhu ko babu abin da ke goge su wala ijma'un yadfa'ul qawla ba babu wani ijma'i da zai tunkuɗa yin fatawa da su wa kana la yuqawwi dhalika wa yansuruhu malamin mu ibnu taybiya ya kasance yana karfafa wannan mazhabi yana goyen bayan shi cewa kar a sake a bari sai an dawo sallah wanda duk ya bari sai an dawo sallar idi to yayi laifi yayi zulubi irin fatawa ibnu hazmi wa naziruhu kwatankwacin wannan tartibul udhiyya ko adhiyya da ana karantawa tartibul adhiyya aw al udhiyya ala salatil imam jeranta wato yanka dabban layya bayan sallar liman la ala waqtiha kar a jeranta yanka dabban layya akan lokaci kawai kar kawai ka kirtaji to ai yanzu an yanka an gama sallar idi sai ka yanka sai in ya tabbata aikace liman din ya yanka kenan da zai yiwu a ce liman ya manta bai kai ragon shi idi bai ki yanka a idi idan bai bada umarni ya ce to jama'a je a yanka na manta rago na kuma ban da shi ba to za a jira sai ya yanka sai ya sanar cewa to zan koma gida da yanka jama'a idan na yanka zan sa a shela unguwa unguwa a ga muku ko kuma zan yi share ta YouTube hoton cewa na yanka ko misali kowa ya gani azabar ciki nan da haka ba lokacin ya ba kadai a tabbatar aikace cewa liman ya yanka to haka wannan zakar lokacin ya zama kafin sallah kawai a fitar kafin sallah sai yake cewa wa anna man zabaha qabla salat qabla al imami wanda ya yanka ragon layyarsa kafin liman ya sallah lam takun zabihatu udhiyatan layyar da ya yanka ba layya ba ce bal shatu lahabin ta zama naman sallah kawai kamar yadda ka san na babu wani lada a cikin shi wa hadha aidan huwa sawabu wannan ma shine daidai fil mas'alatil ukhra a ta wannan mas'ala ta layyadin wa hadha hadiyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil mawdi'aini wannan shine tafarkin manzo Allah alaihi salatu wassalam a wuraren guda biyu faslun mala ce ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama takhsisul masakini takhsisul masakina bi hadhihi as-sadaqa yana daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kebance talakawa miskini shine talaka wanda ba da komai ba shi da kama sayar ba shi da ajiyayyu wa lam yakun yuqsimu yaqsimuha alal asnaf samaniya baya raba wannan zakka akan mutanen nan guda takwas waɗanda aka ambata na inda masadaqatu lil fuqara'i wal masakin kaza kaza qabdatan qabdatan baya raba su ya ba su wannan gaba ya ba wannan group su baya ba wancan group wala amara zalika annabi alayhi salatu wassalam bai yi umarni akan cewa a raba zakkar kono ga waɗannan yankunan ba to kaga shine magana ko da an ɗauki yan agaji a matsayin wa fi sabilillahi to baya cikin wato masarif na zakka kuno ko an ɗauki ‘yan agaji irin yadda ake yin tawili a ce ai da gina masallaci da kai sadaka gidan marayu da ba masu wazi a sai musu babura to haka kuma da mota ‘yan agaji duk ana cewa ana tawili a fasara su da wafi sabilillahi in ma ya tabbata haka ne to zakka kuno ba ta daga cikin abin da ake rabawa asnafu samaniya ita ana raba talakawa ne kawai mabukata wala fa'alahu ahadun min ashabi wani daga cikin sahabbai bai aikata irin haka ba wala man ba'dahu wasu da bayan su basu aikata haka ba bal ahadul inda indana daya daga cikin zantuka a wajen mu annahu la yajuzu ikhrajuha illa alal masakin khassa sab bi halasta a ainihin wato fitar da ita ba sai ga talakawa su kadai wa hadha alqawlu arjahu min alqawli bi wujubi qismatiha alal asnaf thamaniya wannan zancen ya fi ƙarfi fiye da zancen waɗanda suke ganin wajibi ne a raba ta ga waɗannan dangogi guda takwas na masu cin zakka gaba gari yana radi ne ga wasu malamai a zamanin su wanda suka bada wannan fatawa kuma su ne shugabanni alƙalai suke goyon baya a aikace ana aikata haka in an tara zakkan kono sai an ware ma alfuqara'u wal masakiru su ma a ware musu nasu su al'amiru da alaiha dama ma shiga fatawa kenan su ma a ware musu nasu sannan a aje ba ibnu sabili a wa wal da a wa fi riqabi kowanne sai a aje musu nasu faslun fi hadiyi sallallahu alaihi wasallama fi sadaqati tatawwu ga wata gaba da zata bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da sadaka ta tatawwi sadaka ta yau da kullun gama gari wanda ake bayarwa ta neman lada da neman kusanci ga Allah da kyautatawa bayin Allah kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a azaban nasi sadaqatan bima malakat yadahu bima malakat yadu wane mutum mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yafi dukkanin mutane girma na sadaka sadaka shi ta fita kowa yawa da duk wani abu da ya mallaka Wakana kana la shai'an shay'an a'tahu ta'ala bai kasance yana ganin yawan wani abu da ya baiwa Allah ba ya dinga ganin kamar ya bayar da yawa dan Allah ya mishi fada yace wala Tamdun tastakfir ma'anan Tamdun kada ka dinga mene gori ko tastakfir kana neman ƙari daga cikin fatawar fasara suka tada da ainihin qawus cewa tamdun kai kyauta tastakfir kana neman a dawo maka da abin da ya fita shi ko ibnu a cikin tafsirin sa ya kawo fasara goma sha ɗaya game da wannan to daga ci akwai fasara ta mudabaka da wannan shine kar ka dinga ba Allah sadakar da ka bayar dan Allah ya baka lada ko aiki alkhairin da kai ka zauna kana tunanin dai aiki da yawa fa tastakthiru amalak kana lissafa aikin da kai a matsayin mai yawa kar ka sake kai haka wala tabdun ai wala taf'alil khaira fatastakthira bihi ka dinga ganin shi a matsayin aiki mai yawa irin yadda muke nan su wani sai ya ga cewa to ai shekara talatin na yi ina wa'azi tun da taso a garin nan ba da aiki in banda ka tana alkur'ani na hadata da mutane da yawa alkur'ani ya dinga ganin yana lissafa alamomin da ya hadatar da alkur'ani yana jiran lada a wurin Allah da wanda zai ga cewa ai yayi salati kullun salati dubu yake yau kuma shekara 20 na salati salatin yayi sauka dubu ta Alƙur'ani saboda shekara nawa da yana yana tilawa yana aikin satu da abin da musaffa ka dinga istiksarin ayyukanka Allah ba yawan aiki ke damun shi ba amma kyan aiki ke damun shi kuma ayyukum ahsanu amala to kuma kyan aiki ba daga yawa ba ne, akwai ma'ayir da kyan aiki farko ikhlasin niyya sannan dacewa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan kubuta daga sharri da riya da ire-iren su sa'annan kuma tabbata akan aikin khairul a'mali Adwabuha wa in qalla da kadan ne ya zama ka doge kana yi to tunda Allah ya hana shi wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa bin doka Allah sai zama baya ganin yawan abin da ya ciyar wala yastaqilluhu kuma baya ganin karanci yaga kamar ya randa bai bayar da yawa ba yaga kamar bai abin alheri ba wa kana la yasaluhu ahadun shay'an indahu illa atahu annabi bai taba kasancewa wani ya tambaye shi ya roke shi wani abu yana da shi ya hana shi hatta da rigar da ke jikin shi an ka roke shi sai cire baka kamar yadda ya faru a aikace zai mana ishara zuwa ga haka aka kawo manzo Allah kyautar wani mayafi kuma aka ga alama yana san mayafin ya shiga gida ya je ya canza ya sako shi yana fitowa sai ya ce maza Allah ka bari kyautar shi sai ya ce ina zuwa sai ya fita kawai sai ya sake shiga gida ya je ya cire ya bai bashi mutumin ya tafi yana murna sabai suka basa suka ce kai baka da mutunci kai wani irin mara hankali ne ya kana ganin an kawo shi abu yana so ka ce ya bashi kuma ya baka kasan san baya hanawa ce kuku sa abin da sani haka so nake in na mutu a yafa min shi a jiki na abin likafani da shi na tafi da shi kabari ya taba jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ka kwatanta a ce ka riga sallah da ka dinka sawa farko ka ba hau ibi ko ran da zaka yi amarya ka gama fita ko za a rantsar da kai a matsayin dan majalisa kana fitowa sai wani zagi abu ya ce ranka ne don Allah ka bari kyautar riga nan ai dukan tsaya za mu a wajen ko sai kai ka shiga gida inda kai ahlus sunna ne sai ka shiga gida sai ka cire sai ka kawo tawwa ko ka zo a gidan mai zaka sha mai almajirai suna ta fi sabilillahi ga canji suna gari ka hana su duk baya daga cikin dabi'a ahlus sunna in aka tambaye ka kai ka bayar ka zama mai kyauta manzo Allah yana bayarwa duk abin da aka roke shi sai ya bayar qalilan kana au kaseeran me yawa ne ko kana wa kana ata'uhu kyautarsa ta kasance a fa a malla ya khaful faqara kyauta ce ta mutumin da baya tsoron talauci mu muna tsoron talauci shi ta mamaye wannan kyauta muna da tsoron me zai biyo baya muna da lissafe lissafe muna da ainihin tunanin me zai kai ya kawo za mu yi kaza muna da kaza wata bai kare ba ai yanzu kasuwa ta ja ana cikin recession duk ba da tunani iri daban-daban ko manzo Allah bai da wannan sai baka kyautar raƙumi 100 kama a ce mota 100 sai baka su gaba daya kuma iyaka abin da yake da shi kenan shi yasa ya fada ya ba wani kyauta wani mutumin kauye mutumin shi shine wannan magana da ya tafi garin ya je ce jama'a ya tara jama'a ya ce jama'a kowa ya je musulunta ce fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr ce muhammad yana bada kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula wa kana al-ata'u was sadaqatu ahabba shay'in ilayhi kyauta da sadaka abubuwa ne da manzon Allah yake matukar ƙaunarsu yake son su wa kana sururuhu wa farhuhu bima yuti a azama bin sururi al-akhidh bima ya'khudhu farin cikin da yake in ya bayar yakan yi farin ciki fiye da farin cikin wanda aka ba kyautar kai da aka baka kalla ka gani misali in aka baka kyautar wani abu babba da kai da aka baiwa kyautar da wanda ya bayar a bisa al'adar buga gaba gari wake yin murna wanda aka ba shi ne zai fara buga waya yana sanar da yan uwa cewa jama'a ku gudu murna an bani kujerar baka jama'a ku gudu murna an bani kyautar mota jama'a ku gudu murna an bani kyautar gida ya fara kiran al'umma da yan uwa da dangi da iyalai ana zuwa ana gani a taya shi murna ko da abu ne kankari ka shi a ce wata tsohon riga haka zai dinga yawo yana nuna ta kai kuma da ka bayar in ma ba sa'a ba sai ka dinga jin kunci ko kuma kana sa ido ya yake sarrafa abu akwai da su baka kyauta kuma su sa maka ido ya baka roba roba to so yake ci gaba da garin kana haushi kar ka sake ka siyar kar ka bada dadi sai ce ya raga mashin daga agugwa ne sai ai na bashi dadi ne ya ka dinga bada dadi mashin ɗin ka san nawa ka siye shi kuwa <laughs> kaga wannan shine wala tabdun tasfir din sai mai da kai kaman bawa saboda ya baka kyauta to shi manzo Allah ya baka kyauta ya fi ka murna saboda ya san cewa bai asara ba shike sama da kai wa kana ajwadan nasi bil khair ya fi kowa alkhairi sakin hannu yaminuhu karrihil mursala hannun dama sai daga san iska ce sakakkiya iska wanda da take tawa babu abin da ke tare ta kamar haka hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a bude wa kana idza aradahu muhtajun ya kasance idan wani mai bukata ya zo gare shi asarahu ala nafsi sai ya gabatar da wannan mabukaci kan kanshi taratan bi ta'ami in yana cikin cin abinci wani ya ce mishi don Allah ka bani abincin nan sai ya hakura ya bashi ma'ana da ka sa hannu almajiri ya ce ko dan kanzo tun je ban ci komai ba sai ka ce a miƙa mishi shine asarahu ala nafsi yake hai wannan suna da wuya take jama'a wala sai wanda Allah ya mishi gabdakatar sai wanda yake da sirikul yaqin sannan zai iya wannan kowa ya kwatanta ya yake mu'amalanta irin waɗannan halat za ka yi buris ne kawai kamar kai ma dan bid'a ne wa taratan bilibasi wani lokaci da suturar jikinsa wa kana yunawwi'u fi asnafi ata'i ya kasance yana jujjuya yana caccanza yanayin kyautarsa wa sadaqatihi da sadakarsa fataratan bil hibati wani lokaci yakan yi hiba wa taratan bis sadaqati wani lokaci yakan yi sadaka wa taratan bil hadiyati wani lokaci yayi hadiyya da yawan bace tsakanin hiba da hadiyya misali haka ce hiba ita ce kyautar da tafi karfinka ba za ka taba samun ta ba in ba baka akai ba ina ga gozan yaya Allah yake cewa ya habu liman ya yasha'ul bukur san. wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu dhukran wa inasa haka yace wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu wa wahabna li dauda sulaymana wa wahabna lahu yaquba eh, isaqa wa yaquba nafilat saboda alhibatu ita ce kyautar da in ba baka akai ba babu yadda ka kai gare ta yaya in dai ba Allah ya baka yadda zaka samu babu yadda za a ce wannan danka ne biologically sai Allah ya baka babu yadda za a duniya na ka same shi to shi sa Allah ya kira shi da suna hiba ita ce manzon Allah yana yin kyauta katotuwa wanda mutumin da aka ba ba shi da hanya da zai kai ga irin wannan abu sai ta hanyar wannan kyauta kama a ce kana talakan ka kolo baka taba ganin naira miliyan guda ba sai a dauki miliyan hamsin a baka wani sai ya faɗi fa ya samu paralysis to wani ita ce hiba ita ko hadiyya ita ce ainihin wato kyauta wadda a cikinta akwai ɗaukan abun a kai maka inda kake in aka ce hadiya sai abun da ake iya ɗauka a kai ma inda kake ko mun gane ita ake ce ma hadiya ga shi kamar da Allah yake cewa ah, hadayan baligal ka'abati hadaya wadda za ta kai ga ka'aba sai in an kai ta wani waje to duk kyautar da za a dauka a kai maka wani wuri sunan shahadiyya wanda za a dauka a kawo maka gida kamar abinci kamar sutura kamar wani abu da ya mubabul kuma an dauko shi an kawo maka in aka ce a aba'u kuwa aba aba an ghaira majzud bai ma'anar shi shine kyauta wadda ake sa ran wato za ta iya yankewa yau in ka samu ba ta kai gowa. ba ta ce asali a tsa'u da aka kaji Allah yana cewa kamar yadda muka karanta wannan wurin wa amma lazina su'idu ko fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma sha Allah sai ce ata'an ghaira majsus Allah zai ta ba su kyauta da ƙari ba tare da ta tsaya ba dan a ɗabi'ar atsa'u tana iya tsayawa shi sa Allah sai mata adjective da ghaira majsus wata da yace afara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan kaji wa akda ya bada kankani kuma ya juya hannun shi inda kyauta ce babba ba za a ce mata a ba akwai kuma minha minha ita ce kyauta wadda ake bayarwa da sa ran wani abu zai biyo baya irin kyautar da kake ba budurwa kyautar da kake bayarwa irin da ake cewa ihsani da ake ba ake bayarwa na corruption dinnan. da scholarship duka sunansu minha saboda kyauta ce akwai abu da kake sa rai a cikin shi ba fi sabilillahi ka bayar ba ba wai ka bayar ne kawai dan dai ba abin da ke wajen Allah ba baya daga cikin inna ma li liwajhillahi la nutibukum jaza'an wala shukura akwai abin da kake bukata akai ko dan an baka scholarship akwai inda ma sai kai signing bond sai kai sa hannu a takarda cewa za ka biya ta hanyar aiki ko wata hidima sai an baka wannan to sunan shi minha mun gane haka kyautar da zaka baiwa budurwa so kake ta soka haka kyautar da za a baiwa yara a makarantu so ake a sa musu kwazo ko to ita ake ce ma minha larabci yana da fadi da shi wajen kalmomi wanda watakila irin hausa da mu muke bata da wannan fadin to da haka sai dai a ta irin wannan bayanan hiba hadiya ata'u minha a bawo shi duka mai sunansu kyauta idai a ayi abin da na sani kenan kyauta kawai Allah ya samu dace sadaka ta ita zaka kuma daban ce ko sadaka ita kuma ita ce abin da za a ba mutum saboda yana bukata a matsayin shi na talaka ba dan kauna ko yafi karfin abin ba shine sadaka ita wanda ake ba talakawa ne ita ake ce masa sadaka ko kuma daban take daga waɗannan layukan wallahu a'lam yace fataratan wani lokaci bilhibati wa taratan bilsadakati wa taratan bilhadiyati wa taratan wani lokaci bishira'i shay'i sai ya sai abun a hannunka thumma yu'til ba'i'u ba'i'a as-samara was-sil'ata jami'an sai ya sai abunka sai ya baka kudin ya mai maka da abu sai ya sai roba roba a wurinka dubu ɗari da ashirin ko sai ya biya ka kuɗin sai ya ce kuma ka tafi da mashin ya ban maka wani mutum kai wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama fa'ala bi ba'iri jabir kama yadda yawa jabiru a cikin hadisin bukhari da muslim jabiru ne ana tafiya za a dawo daga yaki raƙumin shigo sai ya samu ainihin matsala yana tafiya yana zawo an bar shi a baya da manzo Allah ya zo ya tafi jikin wutsiyarsa ya mishi addu'a ya dan tankare shi haka kawai sai raƙumin ya warke sai kuma annabi ya ce to ka sayar mun da shi mana sai ya fara da ya manzo Allah irin kuma kamar za a mishi wayo yake gari sai na ce ka sayar mu sai to shikenan manzo Allah na sayar maka nawa yace kaza yace to ga kudin ka hau ba komai mu karasa Madina ya ta dai gura gudi cewa ka gani ko ai abura ya yaro kuma an ce in sayar sai da ya je gida ya sake kayan shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bashi kudin sai ce kuma ka tafi da shi nan ban baka kyauta wa taratan kana ya da shay'a wani lokaci yakan ainihin ci bashin abu fa yaruddu akthara minhu sai mai da fiye da haka ba dan an ce ya kara ba dan ya halatta in ka ci bashi ka bada abun da ƙari in ba an maka ilzami babu laifi wa afdala wa akbara ko ya bada wanda yafi falala ko wanda yafi girma shi ma wannan akwai hadisi da hadisin fa inna li sahibil haqqi maqalan bukhari da muslim suka fitar da shi wanda manzo Allah ya ci bashi da wani ya ci bashin raƙumi bai biya ba mutumin ya zo ya ta surutu eh ustazai sai dai sai ya shige cin bashi eh ina sunna take kaza kaza sabai za su daka shi manzo Allah ya ce ku rabu da shi yace fa inna li sahibil haqqi maqalan wanda dai aka ci mishi haƙƙin shi ya da yanci ya faɗi magana da ya ga dama in dai bai da mutunci ku bashi shi bara sai manzo Allah ya ce wasu Jabiru da su Abu Huraira a tafi kasuwa a je a siyo raƙumi a bashi da aka je aka zagaya babu raƙumi sa'an nashi misali a ce mutum ne ka ci bashin eh, abin da agun shi ka an shi handset a wajen shi da naira dubu goma sai ya dawo ya ce sai an bashi hanset ɗin shi hanset ɗin kawai yake sai a je kasuwa a bincika babu hanset irin wannan an daina yayin shi gaba ɗaya sai a siyo mai na dubu talatin aka je babu raƙumi sa'an nashi sai maza Allah ya ce ku siyo wanda ya fi nashi babu komai suka ce a bashi duka ya ce ba komai ku bashi sai ka ga kaji kunya kai da kake ta surutu kana masifa sai aka je aka siyo shi aka ƙara mishi aka bashi wanda ya fi nashi nagarta ya fi shi girma ya fi shi ƙoshi ya fi shi ƙarfi wa yashtari shay'a fa yuti akthar min samari ko idan ya sai abu sai ya bada fiye da kuɗin sa fiye da kudin abu Allah ya gafarta mala albani namu ni shine mutumin da kawai yana kwatanta waɗannan abubuwa ya je ya ci abinci a gida abinci sai ba su kuɗi ya dindinka musu ba har mu da ganin ba kamar ya yake haka kamar yana albazaranci ko ya sai abu a gurin ka sai ya ƙara maka kuɗi duka waɗanda ba albani shi yana yin su saboda yana da sidiqul yaqin aka aikin da yake da alkhairi to kaji ga fiye da shi yace duk irin kyautar da ya ga manzo Allah rai shi ya taɓa ganin albani yana kwatanta irin ta Allah ya gafarta mishi wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa sallam fa aksara akthara min samari wa yaqbalu al ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai yana ansan kyauta idan aka bashi wa yukafi'u kuma har ya bada tukuici alaiha akan kyauta bi aksara minha da fiye da abin da ya fi darajarta aw bi ad'afiha ko da ninkin bariki a kawo maka kiret din kwai sai ka bada tukuici dubu biyar misali ko kaga dai kiran kwaya bai kai dubu biyar ba ko bai kusa da haka ba ba a kawo maka kyautar ragon layya na dubu talatin sai ka ba da tukucin dubu hamsin kaka zama marowaci an kawo maka kyauta ta mota wanda ya tuko ya kawo sai ka ɗauki ɗari biyar ka bashi ka ce to gashi ka hawo keke nafe ko a taɓa a ba wani irin marowaci ne kai a ya kamata ko dubu goma ce shi ba ya ji aljihun shi ko ya dan ji da kauri dai gaskiya an kawo maka kyautar rigar sallah garibin malamai sun fi kowa yanzu wallahi ba haka yake ka gun malami ka kai mashi kyauta za ka ga rashin mutunci <laughs> haka bai kyauta babban riga wadda ta kai dubu ashirin amma ba zai baka naira hamsin ba sai dai ce zai maka addu'a Allah shi kyauta talattufan wa tanawwu'an fi durubi sadaka yana yin haka ne saboda taushin halin shi don kuma ya dinga caccanza yanayin sadakar shi da kyautarsa don mutane su gani su koya kowa ya iya wanda zai iya don babu shakka babu mutumin da ya isa ya kai ga wannan matakin domin ko a cikin sahabbai ba kowa ne ke da wannan halin ba kowa na da gwargwadon nashi a cikin sahabbai akwai mutum ba da zaka ji an ce a tarihin shi marowaci ne zan iya tana kamar sahabi Abdullahi dan Zubair Allah ya kara mushi yadda a cikin abin da malamai suka ambata a cikin tarihin sa yana da ruwa akwai wanda kuma yake da kyauta kwatankwacin irin wannan kamar Hassan dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa shi ma yana da kyauta irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin ta haka a cikin malamai zaka ji wani malamin shahihun ne mai rowa ne bakar rowa wani kuma zaka ji shi wato mai sakin hannu ne kuma dama an tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim aka ce ya Rasulullah zai iya wa a samu mutum mumini ko marowaci yace zai yi zai yi a samu mumini matsoraci yace zai yi zai yi a samu mumini makaryaci yace ba zai yi ba ƙarya da imani ba su haɗuwa a zuciya daya amma da ƙarya da ruwa da ƙarya abin da ƙarya abin da tsoro da imani da ruwa, da imani suna iya haɗuwa a zuciya daya amma da ƙarya da imani to ba su haɗuwa wannan sai dai ɗaya ba wa ɗaya wannan zuciyar ka in kana yin ƙarya to ka san wannan cewa kai ba ka da imani ne alama amma idan kana da rowa ko kana da tsoro wannan bai kore maka musamman imani ba wa asli sai dai ka sani kyauta na daga cikin siffofi muktasaba ka iya training ɗin kanka a kanta kamar yadda jarinta wani ita ce kishiyar tsoro za ka iya turai ɗin kanka a kanta akwai mutane dama da suka shiga soja in ka san su da suke civilian ba za ka taɓa tsammanin za su iya jajircewa sojoji ba amma kuma sun haƙura tun da suna son abin sun jajirce har sun yi training har an yi commissioner su into the army ko air force ko makamantan shi ma'ana sun hori zuciyarsu akan daurewa ke to za ka iya horon zuciyarka akan kyauta kuma kyauta halin manzan Allah ne halin mutanen kwarai ne halin mutane ne masu kirki kai ba za ka yi koyi da halayen manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama sannan wanda ke bada kyauta jama'a baya rasawa mala'iku kullun suna nan a duniya suna sauka ba su da aiki ban da cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah ka baiwa mai ciyarwa mai din ciyarwarsa wa a'ti mumsikan talafa wanda ke rikewa Allah ka wargaza dukiyar amma yanzu haka mutane suke kowa tunanin shi ai ya sha wuya ya nema ya shi ya san wahalar kasuwanci shi ba zai albazaranci ba shi kaza ya ne ma yake da shi ya saƙillu ma inda yaushe ma shi ma ya ci mai gida ma ya samu ballantana waje duk wannan jama'a ba halin kirki ba ne. ka saba da kyauta ga mutanen gidanka tun daga matan gidanka da 'ya'yanka da jikoki da baƙi masu zuwa gidanka da ma'aikata da kake aiki da su a rufar kasuwa ko a gona ko a shago ko a ofis da wanda zaka gabu da su a wuraren da baka ba san su ba da abokan hulɗaka, da sirkai da 'yan uwa da dangi da ma wanda baka san shi baka saba da ɗauka kana bayarwa kasancewa wanda ka ba kai ka fi wanda ka ba wa ɗan moriyarsa kai da ka bayar ka fi morewa abu domin wa ma anfaqtum min shay'in fa inna allaha yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar da wani abu Allah zai mai shi kuma wallahu yudaifu liman yasha Allah zai dindinka ya dindinka Allah ne baka dukiyar kuma in ka ciyar ya baka lada kuma in ya so ya dindinka lada to me asara kake nan da aka yanka rago a gidan Annabi alaihi salatu wasalam aka yi taraba naman yana ta gutsara ana yankawa a aikawa da aikawa ne sai ya rage saura ƴan tsoka haka ƴan hikin nan sai Aisha take cewa shikenan mun yi asara duka naman nan. sai wannan da ya rage sai ya ce mata a'a wannan da ya rage shine muka yi asara wancan kuma duka ba mai asarar shi ba wanda ka ci da wanda ka sha da sitirar da kai duk wannan shi ne asara dan in ka ci gayatul amri kai kashin da tishi sauran kuma ya gujirinka haka nan sitirar da ka saka ko mun tsadarta da darajarta za ta tsufa tun tana cikin akwati har a fara rataya ta a jikin kofa wata sai ka je ga mata suna share kicin da ita the same wannan yadin bai tsada sai ka ga mata sun bai da shi tsumma ana goge kashin yaro ana share gilashi da shi to me kenan ko kuma koda kana aje da shi baka sawa sai aje da yayi shi ko ka saka ba za ka burge kowa ba in ba kai mai aje tufafi ne ka saka ka wanke ka goge ka boye sai an yi watanni sannan za ka ƙara sawa sai yayi shi sai ya wuce da ka saka ba sai a ce ji wani ba kauye da Allah sai inda yake saka wannan kayan Allah shi kyauta na'am eh, eh. ya halatta ka ba da kyauta kar a gane ka don tsoron kar wani abu ya shiga cikin zuciyarka na girman kai ko ganin kafin mutumin daraja ya cikin hadithi cikin ta ce imam muslim ya fitar da shi cewa daga cikin abubuwan da suke na falala sadakar da mutum ya bayar hatta la ta'lamu shimaluhu go ma tunfiqu yaminuhu Allah sa na faɗi shi dai-dai hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ya zama hagu bata san abin da dama ta bayar ba ma'ana babu sanarwa babu shaharantarwa eh ne ma yafi dacewa haka fiye da yadda ƴan siyasa suke yi su bayar su sa a rubuta sunan kowa da lambar wayar shi da gidansu su zo su buga a wani documentary suna nunawa a TV su sa a ɗauki hotuna na an ba su rago can an ba su shinkafa mai hoton mutumin na an ba su atambobi masu hoton wannan duka riya ne daman su 'yan siyasa akwai riya a cikin harkar su to eh. Eh. eh babu laifi to me yasa baka so kowa ya zo idan mutum eh. to in mutum ya zo sai ka ce mishi bani da shi shikenan to ba sai dai ba za shi da kai shi manzo Allah bai hana kowa ya zo wurin shi in ka zo yana da shi ya baka in ba yi da shi ya ce ka jira sai an samu irin haka ya faru da Jabiru din nan da ya ga manzo Allah na cikin yunwa mun karanta a baya ko a ranar Khandaq sai ya je ya ce mata shi ga wata yar akuya nan bari na yanka ta kiya da ragowar gari maza ki kwaba shi a zo a yi masa ko waina ko makamancin shi sai je a sirrance ire da kake fara dinnan sai ya rada manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi akwai dan abinci amma don Allah bai da yawa da kai kawai da wasu manya irin dignitaries haka kawai mutum biyar ku kawai zai isa ku tawo aje a ci sai manzo Allah yayi halin da shi na gaskiya sai ya sa aka shela cewa jama'a a tafi gidan wane za a ci abinci sai ya ruga da gudu shi ko ya ce matar shi an samu matsala ba ta ce me ya faru ya ce aikin jikin jikin ji na ji ta manzo Allah ma ya ga yawa kuwa to shikenan ya muka iya manzo Allah ya zo ya ga hankalin su ya tashi ce me ake ciki suka ce wallahi manzo Allah kaga da abincin ba kai ko ina ba ce ka ku damu sai ya zo ya addu'a a cikin abincin Ya ce kuma kar a soke tanda kar a soke miya akan wuta a ci gaba da gashi kawai sai da kowa ya ce bashi to ka kai baka da wannan karama ko yawwa to tunda baka da wannan karama in ka ba mutum in ya kira maka wani in kana da shi ka ba wani in ba ka da shi ka ce wani ya yi haƙuri ba ka da shi babu da ga mutum sai gaskiya in ya ƙi jin gaskiya ka kyale shi amma dai kada ka mishi bakan magana wa amma sa'ila fala tadhar har mutane su gara baka da shi dan a yanzu misali ka bai da baba yake faɗi an zo wani zamani da ba a gane waye yake da shi waye bai da shi a mu talakawa ba mu san masu kuɗi ba akwai mutane da ƴan uwanmu ne talakawa muna musu kallon masu kuɗi sai mu dinga tsammanin suna da kuɗi sai mu je su ne ba sai zama su ba su da shi sai mu dinga zagin su kuma da cewa ba su mamu ba alhalin su ma talakawa ne irin to idan ka irin wani talakan ne amma ka baiwa wani ka yi karfin hali ka baiwa wani ba sai ka ce mishi kai gaya kowa ba ka bar shi kawai ko kuma ka ɗauki matakin kar ya san kai ka bayar din don wannan ma ya halasta amma dai kar ka ce ka a gaya wa kowa da nufin kar a gaya wa mutane su taho gare ka eh babu wanda zai iya biyan bukatun mutane sai Allah su. amma dai wanda ya zo kana da shi ka bashi in baka da shi ka ce ya hakuri cikin a cikin sahabbai waɗanda misali suna da shi din suna bayarwa wasu kuma ba su da shi tafiya suke su je su kwadago su samu su bayar wasu kuma suna da shi din kamar yadda muka ji kamar Abdullahi dan dan Zubair yana da dukiya da yawa yayi kudi san da yake maka amma ko bai da irin wannan halin kyauta hali ne kawai kai kokari dai ka tarbiyaci zuciyarka akan ta zama tana da wannan halin domin hali ne na kirki kuma na daga cikin abin da Allah yake so shi ne ka kyautata wa bayinsa Allah ya ba mu iko yin haka sai malai ya ci gaba da cewa ah, wa kana sadaqatuhu wa ihsanuhu bima yamlikuhu wa bihalihi wa biqawlihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ah, yana yin sadaka oke fi durubi ko talatufan wa tanawwa'an fi durubi sadaqati yana da ainihin saukin hali da da caccanza yanayin kyautarsa da sadakarsa wal ihsan da kyautayi bi kulli mumkin da duk abin da zai iya wa kana sadaqatuhu wa ihsanuhu bima yamliku yana yin sadaka ya kasance yana yin sadaka da duk abin da ya mallaka wa bi halihi da kuma ɗabi'arsa ta hanyar murmushi da sakin fuska da tausan da taushin hali wa bi qawlihi da ma magana bai daɗi wal kalimatu tayyibatu sadaqatu ko fa yukhriju ma indahu da haka yana fitar da duk abin da ke wurin shi ya bayar wa ya amuru bis sadaka yana umarni da ai sadaka wa yuhibbu alaiha yana ainihin tsananta magana cewa lalle lalle ai wa yad'u ilaiha bi halihi wa qawlihi kuma a aikace da azancen shi yana kira zuwa ga ainihin aikata sadaka wato shi baya yin irin da ibnu qayyim ya faɗa game da malamai da duniya a cikin littafin fawaid yace akwai malamai yan duniya waɗanda aikin su na ce maka magana suna ce maka yi kaza aikin su kuma na ce maka kakkai ya kulla ma la na kiran in sun ce kai kyauta su ba za su yi kalon da kyau duk malamin da zaka ga ya zage wajen cewa kawo sadaka masallaci za ga shi bai kawo inda yana bayarwa ba za a bukaci sadaka ba shine shugaban kwamitin masallacin shine liman masallacin sanye da manya-manyan kaya a mambarin juma'a su kuma talakawa waɗanda ba su da ko yana cewa su kawo shi ko bai bayar ba to shi za su samu sadaka kenan to manzo Allah baya yin haka alayhi salatu wassalam fa idza ra'ahu al-bakhilu shahihu idan al-bakhilu marowaci ash-shahihu ash-shuhu ko al-shaqu <coughs> ana karantawa da shahu da shuhu shine shahihi shine berowa tare da kwaɗayi baya bada nashi kuma yana kallon na wajen mutane shine shahihu shi kuma bakhilu rowa ce kadai bai damu da naka ba asa ko da iya karo shi shi dai ka azo kan nashi shi ko baya son naka baya san naka baya san ka so nashi akwai kuma wanda baya san ka so nashi shi kuma yana san naka to wannan shi ne shahihu shi ne kamar advanced level kenan na marowaci mai rowa tare da kwadayin abun hannun wani to duk mutumin da yake marowaci mai kwaɗayin abun wani idan ya ga yadda annabi yake yi da ahu haluhu ila albazal wal ata sai halin manzon Allah ya jashi zuwa ga ya koyi kyauta da bayarwa shi ma wa kana man khalatahu wa sahibahu ra'a hadayahu la yamliku nafsahu min almusahamati wan nada wanda suka zauna da shi suka sahabbance shi suka rayi suka cakuɗi juna da shi ba sa iya mallakar zuciya sai sun yi kyauta sai sun yi ainihin halin kirki haka matan shi suka kasance dan ba wanda yake rayuwa da mutum irin matan shi da iyalan shi da sauran jama'a shi mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sani da kyauta har ma ana kokarin bayyana tsakankanin su wace tafi kyauta a ce wacce tafi kyauta saboda dukkanin su suna yi haka sahabbai musamman manyan sahabbai da suke kewaye da shi dinnan su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu da makamantansu su ma duka sun koyi wannan halin kyauta jibe da sayyidina Usman yake da kyauta duk abin da yake da shi yana bayarwa jibi sayyidina Abubakar duba Umar duba makamantan waɗannan duka suna ba da kyautar duk abin da suke da shi ne da manzo Allah yake to kai ma da kake cakuɗe ɗaya da sunna ta maza Allah sallallahu alaihi salama kake tutiya kana bin magabata ne tun magabata fa ba wai selective practice ba ne ka zaɓa abin da ka yi ka bar sauran a zaɓa a zaɓa ta yara ko to ba haka ne duk abin da ka sani na karatu da karatu magabata to sai ka kokari ka dabbaka shi gurgurdan hali Allah ya sa mu dace wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-ihsani was-sadaqati wal-ma'ruf tafarki da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tana kira ne zuwa ga ainihin ihsani kyautai shi ne duk abin da zama ihsan wato kyautatawa ga bayin Allah kyautawa ga mabukata kyautawa ga na ƙasa da kai was sadaqati da kuma sadaka wal ma'rufi da yin aikin da za a gani a yaba abin da za a yaba kai ya zama manufarka ya bacci amma ka dinga yi abin da an ji labari za a ce kai wane ya kyauta shi ne ga talakawa nan ga mabukata ga marayu ga zawarawa ga wanda suke cikin yunwa ga mutane da aka kulle su ba tare da sun gina shi ba a gidajen yari kala-kala sai ka dinga ɗaukan kuɗi kana ciyar da waɗannan kana yanta waɗancan kana kaza kana kaza ya zama kana da mashru'i a cikin dukiyar ka na taimakon ire ire waɗannan ɗalibai waɗanda suke da hazaka suna so su je makaranta babu ainihin wato tamwil babu financial backing ba su da iyaye ko iyayen talakawa ne a anguwa sai ka jawo su a jika kai e ya na gaba ka zuwa makaranta me ya faru wallahi na cewa ya ina ban da kuɗin jam sai ka kawo kuɗi ka ce mashi to je ka je ka kai garin jam idan ka ci jam din ka zo ka kawo mu in ka samu admission ka gaya mu ka ba shi kuɗi ya registration ka dinga biya mishi kuɗin yau da kullun da ake zama ana karatu kamar da ka biya mai ƴaƴanka wannan alkhairi ne irin da annabi da sahabbai jama'a kuma kai zaka bi kowa cin moriyarsa wanda suke talakawa masu neman abinci musamman a zamanin nan da yunwa ta yawa jama'a sai ka sa a dafa abincin da yawa a gidanka a fito da shi a ajiye a kofar gida duk me so ya bude ya diba ya ci amma mutane sun killace abinci sto sto sannan ga yan su mutane sa ta jikin wa me za su yi da shi a wai suna securing future saboda gaba wannan wani irin tunani da jama'a duk abin da kake takama da shi na kuɗi ko sarauta ko ainihin wadata to an fata yin wanda ya fika kuma ina yake ya shuɗe ya kamata musamman 'yan uwan sunna wanda suke musulmai ne da sauran jama'a su gane aikin alkhairi ba shi da hudud ba shi da iyaka daidai da fiya wata da zaka zo da shi masallacin juma'a ana rana mai sanyi ka dinga raba mutane a tashi sallah aikin alkhairi ne in ka je kasan makka za ga su sun iya waɗannan mashare na alkhairi iri daban-daban wani kawai yawo yake yana raba ruwa wani dilli litinin da alhamis zai zo harabi yana kawo dabiro dabiro da za a kawo shi ba mota guda zai kawo shi irin motocin da suke tafa da freezer irin manyan motocin da haka za a kawo dabino katan katan da ruwa da madara kawai an kawo masu azumi kuma in yazo ya tarba a cinye bai ta kuka yana ganin ya asara ne in ba ci ba wani zai tsaya a hanya arafa an ana dawowa da tirela ta ruwa tirela ta ruwa na roba kawai ya ɗauki ma'aikata kawai suna ɗaukan kwali-kwali suna tsayawa a wurare strategic kawai suna rabawa al'umma wasu su ma ba ƴan maka bane ba wasu takari ne ma irin mu. zai shekara yana tara kuɗi don yawan aikin akwai waɗanda suke su kawai suna bin ɗalibai a jami'ar islamiyya suna ansan sunayensu da adadin iyalan da suke tare da su duk wata sai a yi maka alat na kuɗi wanda ya shika kashewa an an sha akawun ɗinka kawai za a lissafa mai kake bukata a wata wani kuma duk wata zai sa a kawo maka kayan abinci za a kawo maka rabin rago da buhun taliya da buhun shinkafa da kwalin indomi da crate crate na kwai da laban duk za a kawo maka abin da zaka ci wata guda kuma baya neman komai a wurinka ba lamar ka san shi ba ka ji kasa alheri kenan jama'a dole ga mutane ba san dawon suka je kasar da akwai waɗannan irin mashari din suna nan da yawa to a kasashen mu ba a yin su a kasashen mu ba a saba ganin ire-iren waɗannan ba da azumi ne ake raba abinci ko da lokacin ainihin wato yunwa ne kaka'a ko idan an taso daga makaranta ne zaka iya tsara hanya ka samu wuri inda ka san tanan talakawa suke wucewa sai ka zo kai taraba musu take away na, na breakfast abin da ya samu kowa a bashi je karya ko abincin dare haka zaka iya samun yara wanda zaka ɗiba kai su ƙasar Saudi Arabia ko Misra ko Sudan je su karanto addinin musulunci a ƙarƙashin aljihuka wannan fa saboda mu talakawa ne muke ganin duka ba zai yiwu ba saboda wani a cikin mu bai taba ganin dubu hamsin ba ido da ido bai taba ganin ta ba naira dubu hamsin shegiya ce da wani bai taba ganin ta to su waɗannan manyan ba sa lissafi da dubu fa da miliyan yake lissafi da miliyan da biliyan wani ma bai lissafi da local currency soft sai dai da hard currency kudin shi sun fi karfin lissafin naira sai dai dala da dutch mark da pound sterling da da makamantansu da euro kuɗi wanda suke hard currency al'umlar sa'aba tun muna da su a kasashen kamar dai zariya ta labari zariya garin talakawa ne ba masu kuɗi a zariya gaskiya in ka je wasu garuwa kamar kano ko ƙasashen sakkwata kebbi zamfara irin waɗannan alkhairan za ga mutanen wuraren suna kwatantawa in ka je yanzu ƙasar kebbi a jiga da argungu da cikin birnin kebi zaka ga ana irin wannan in ana raba shinkafas azumi ko sallah ba tiya tiya ake bayarwa ba jama'a a can buhuna ake bayarwa kana talaka sai a baka buhun shinkafa uku kaga yi shiga kaci hala azumi ko sallah gaiwa wala ka saki dan ko sai a baka sai a baka eh, rabin tiya in baka da sa'a ka kullo shi a keke tsiyaye to kaga bambanci kenan ko akwai waɗanda za su zo jama'a su ta waɗannan ayyuka a wurare daban-daban su mora in mu ba mu yi ba yanzu Allah ya samu dace wanda ko bai da shi shikenan da yin fiqzu sa'atin min sa'ati wa man alayhi rizqu fa yunfiq bima ataahu Allah kai da baka da shi kaka ce to ai talaka ne a cikin naka da talakan nan sai ka samu abin da ka yi manzo Allah ya ce idan za a dafa kafa akuya kwaya daya a cika romo saboda makwabta su samu ba lokacin da ya kamata a dinga haka kamar yanzu da yake cikin yunwa yanzu talaka ba kowa yake ci abinci sau uku ba an manta ma da maganar 3 square meal kawai ana ci ne sanda aka samu sai kuma ya ta addu'a Allah ya kawo next meal next din wani sai ya wuce 24 hours baka same shi ba duk inda ka je kai sallah yanzu zaka ji mutane suna bara suna roƙo suna rantsuwa da Allah cewa kwana uku ba a ci ba a gidansu kwana kaza kaza kaza yara ƙarana suna nan suna suna kuka kuma sai kowa kawai ya wuce ya wuce yana tasbihi kawai ba ruwan ba ruwan ka da su kuma kai kuma gidanka an ci an kwanta kuma akwai shi ajiye haba jama'a wani irin imani muke da shi kenan babu shakka wannan ba tafarki magabata bane Allah ya tsare mu malam yace walidhalika kana sallallahu alaihi wasallama ashraha al-khalqi sadara saboda wannan aikin kyauta da manzo Allah yake sai yafi kowa fadin kirji wa atyabuhum nafsan yafi kowa dadin rai wa an'amahum qalban yafi kowa zuciya mai ni'ima baya jin kunci baya jin wahala baya cikin fitira baya cikin tashin hankali dan bai ajiye ba balantana yayi tsoron barayi su su kwasa bai taskace ba balantana yayi tunanin a jawo shi cewa ya hana kowa baya cikin wani kalak da tunanin kar kuma wanda yake aje da shi din daraja shi ta karye kada a samu matsala a kasuwa kai ya ribe kai ya lalace kada ai gobara duk baya tani waɗannan balawai saboda bai aje ba kaga rashin wannan tunanin shi ke sa zuciyarka ta zama budaddiya fa inna lis-sadaqati wa fi'lil ma'ruf ta'asiran ajiban fi sharhi sadri lalle ita sadaka da aikata aiki nagari suna da tasiri mai ban mamaki wajen bude kirji waddafa ila zalika ila ma hassahu bihi kuma wannan ya ƙaru akan bayan kyauta da yake da ita Allah ya keɓance shi da wani abu min sharhi sadrihi bin nubuwa Allah ya keɓance shi ya buɗa mai zuciyar shi da annabta war risala da manzanci wa khasa'isuha wa tawabi'uha da abubuwan da manzanci da annabta suka keɓanta da shi da abubuwan da ke biyo bayan haka shine wahayi da ake mishi da zuwa da mala'ika yake zuwa gare shi da isma da Allah ya bashi daga kurakurai wanda sa daga cikin khasa'is da tawabe tawabe da shi shine falal da ya samu ta ɗaukaka ta zama shugaban manzanni ta ladan da yake samu da dukkan halittun da suke bauta ta cikin addininsa ta daukaka da Allah ya bashi da kaunar da Allah ya sa wa zukata game da shi da yadda Allah yake son shi mala'iku suke son shi Allah yake so ya mai da shi ya zama al-insanu al-misali the ideal human being dan adam din da yafi kowa dacewa da ɗabi'a da Allah yake so duk wanda sa daga cikin tawabe abubuwan da ke biyo bayan annabta da Allah ya bashi wa sharhi sadri da kuma buɗe zuciyar shi hissan a aikace an buɗe kirjinsa an cire wa ikhraji hadhi shaytan minhu aka cire rabon shaytan daga cikin shi kamar ya tabbata asira ko to abinda shaytan yake ziga mu ash-shaytanu ya'idukumul faqara ko wa ya'murukum bil fahsha shedan da yake ga mana a a in kana bayarwa zaka tsiyace wala zaka talauci ka daina haka ba a haka yanzu an daina yayin wannan shedan ke ga mutum wannan qur'ani ya faɗa karara karanta ainihin igasul lahfan am min masaid shaitan karanta talbisu iblis na malam ibnu al-jawzi shedan ne yake ga mutane cewa kar su bayar ko to shi tun asali an cire rabon shedan daga gare shi sannan an wakilta ma kowane dan adam wani ƙarini wani shaidani da ke ziga kake batar da kai sai aka tafi manzo Allah kace har kai yace eh har ni yake sai dai Allah ya ce taimake ni nawa ya musalanta a wata riwaya dayan kuma cewa na kubuta daga sharrin shi inna Allah fa ko fa uslim in fa aslama ne ya musalanta shine mai ƙara riwaya fala ya amiruni illa bil ko kuma fa uslimu sai na kubuta daga sharrinsa duka akwai wannan riwayoyin hadisi na a cikin bukhari da muslim kaga da wancan rabon shedan a cikin zuciya da kuma shedan kariri wanda ke batar da mutane ya hana su yin aikin alkhairi ko ya sa wasu waswasi game da nagarta alkhairi shi manzon Allah alaihi salatu Allah ya kubutar da shi daga wannan gabaki daya sai waye gari ba shi da kwata kwata sharri tare da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi alkiram fil akhirati wal ula za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba kafin mu ci gaba da karatu na gaba za mu karasa magana akan ainihin matsala game da kuɗin takarda da rubarsu da su insha Allah zai mana wasu maganganu a nan gaba masu muhimmanci game da me ke sa zukata su buɗe? ibn qayyim kenan zai aje wannan bayanin zai koma kuma yanzu al-ilaj ar-ruhi zai bayani akan abubuwan da ke gyara zukata tun daga kan tauhidi da ilimi da ayyuka na kwarai da shiga cikin mutanen kirki da komawa zuwa ga Allah da zikiri da kyautatawa duk zai mana bayani akan su insha Allah a karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh